نعم نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu iko da dacewa wajen aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu ya kai haske zuwa ga kabarinsu ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafartawa a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nisantar da mu daga azaban wuta muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala dukkan abin da ya dame mu a mu ko kuma a cikin al'ummance Allah ta'ala ya biya mana dukkan wani alheri da muke nema a mu ko a al'ummance Allah ta'ala ya haɗa mu da wannan alkhairi din muna roƙon Allah subhanahu wata'ala jarrabawa da muke da su a ƙasar nan Allah ya magance mana yan uwanmu musulmai da ke arewa maci maso yammacin ƙasar nan a wasu daga cikin jihohi da ake da jarrabawa na masu garkuwa da mutane Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan jarrabawa da waɗanda suke wannan sana'a din Allah ta'ala ya sa su gane su gyara idan ba za su gyara ba Allah ta'ala ya maida fitinar a kansu Allah ya tona musu asiri Allah ya kaskantar da su kuma dukkan abin da Allah yake azaba ga wani mutum da ya ta'addanci wa al'umma Allah ta'ala ya hada su da irin wannan fushi nasa waɗanda suke zuwa samu gari guda su kai hari cikin ƙauye su halaka mutane Allah ta'ala ya da fitinar a kansu in za su gane Allah ta'ala ya ba su ikon mun gyarawa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare waɗanda suka mai da hanyar ko hanyar neman kuɗi ko samun wata ni'ima ta duniya Allah ya sa su gane su gyara idan ba za su gane ba Allah ta'ala ya hada su da fushinsa waɗanda abin yake faruwa a ɓoye suna murna a bayyana suna nuna bakin ciki Allah ta'ala ya tona asirinsu tsakanin musulmai dukkan wanda yake jin daɗin garuruwan musulmi na wani hali Allah ka san shi ko da ya shiga cikinmu ya bayyana damuwa Allah ta'ala ka tona asirinsa Allah ka kaskantar da shi kuma ka tora masa damuwa irin wannan Allah ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah ta'ala ya amintar da mu a mu. Allah ta'ala ya gyara mana shugabanninmu ya sanya tsoransu a zukatansu ya kuma sanya tausayin mu a zukatansu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na biyu yanzu ake kara gaya mu akwai 'yan uwa da suka ɗauki nauyin tafsiri da ake sawa bayan wanda muka ambata a darasin farko da darasi na biyu yau darasi na uku an samu wani bawan allah ɗauki nauyin kafar watsa labarai a hadeja faɗi kawai mene ne mijiyar fm hadeja 95.5 wani lokaci 6 to 7 shida zuwa bakwai na yamma sannan akwai wani ɗan uwa ɗauki brtv t television da kuma rediyo a borno state shi ma ba a kawo da time din ba amma dai sun isar da sakon wani bawan allah ya biya ya ɗauki nauyi duk waɗanda suka taimaka allah ta'ala ya tsunduma su a aljanna tun daga na farko har zuwa kan na 26 ko da bakwai da muka ambata allah ta'ala ya biya musu bukatunsu ladan da Allah yake barwa wanda ya isar da sakon addini zuwa gare shi muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta musu wannan ladan. idan yan kasuwa ne ko masu wata sana'a ko wani iri Allah ta'ala ya kara buɗa musu Allah ta'ala ya yadda da su waɗanda ba su samu ikon yi ba suke da niyyar ba su da hali Allah ya ba su ladan waɗanda suke da halin taimakon addini sun ƙi to su kuma Allah ta'ala ya ba su ikon taimakawa addinin nasa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya to za mu ɗan duba tambayoyi waɗanda suka sawwaka insha Allah ta'ala daga cikin tambayoyinku tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya malam kamar mai iyali da yake tafiye-tafiye kamar adadin wata nawa ko kwana nawa ya dace ya rika yi gabanin ya waiwaici iyalinsa wannan fatawa an amsa ta a cikin almausu'a alfikiyya juz'i na 29 shafi na 63 cewa matsala ce khilafiyya tsakanin hatta sahabbai radiyallahu anhum sun kara wa juna ilimi akan menene adadin zama da ya dace mutum yayi yi away from his family lokacin da ya dace mutum ya nisanci iyali ko yayi tafiya na kasuwanci ko wani fatauci sun amsa da cewa fatawar da malamai suka yi sun saba wa juna akwai sheikh abdullahi ibn abdurrahman bin jibril rahmatullahi alai ɗaya ne daga cikin manyan membobi na lajnatu da'ima lil buhuthi ilmiya ya rasu shekara kamar tara zuwa goma da suka wuce shekara goma sha biyu zuwa sha uku shekara biyu ko gabanin rasuwarsa na tafi har birnin na zauna a gabansa na yi karatu na bar ayyuka na a lokacin ina karantarwa a jami'a da na samu hudu hutu sai na garza garzaya gabansa iya daga cikin malaman da allah ya sa mun ƙaunarsu sai dai yana da zafi sosai Allah ya ji kansa <laughs> eh, na zauna a wurinsa na yi karatu daga ciki na ƙara wani karatu na ɓangaren tafsirin ƙur'ani da muke da ku yana cikin malaman da nake irga sun karantar da ni a tafsiri saboda na zauna a kallafa na talatin ko abin da ya haura haka da kaɗan a birnin riya suna karatu a gabansa na kuma yi karatu na wani ɓangare na aƙida a gabansa yana da fatawoyi da ya tara fatawa islamiyya juzu'i na uku shafi na 212 an tara fatawoyinsa ya ce laƙari haddada sahaba wato sahabbai sun yi iyaka a kan asalin tayin da shari'a ta halattar miji ya yi baya tare da iyalansa ya ce daga cikinsu akwai wanda suka haddade shi bi arba'ati ashhurin akwai wanda suka yi bi sittati a cikin sahabbai akwai wanda sun yi fatawan kada nan magidanci ya tafi ya bar iyalinsa abin da ya wuce wata hudu wasu suka ce wata shida wasu malamai suka hada fatawar biyu suka ce wata hudu za ka iya yi an baka dama amma wata shida kuma sai da yardarta so da ke kenan duk zango na shari'a da mutum zai yi bar iyalansa ba a son ya wuce wata hudu zuwa wata shida idan ya wuce wannan zango abin da ake nufi yana iya shiga aikinsu. zai zama kenan su zai iya gajiyawa na zama ba tare da miji ba kuma idan ba mu manta ba ai ko ƙur'ani ya haramtar da mu rike iyali da cutarwa ko da a baƙar aran ma aya ta 231 Allah ya ce wala tumsiku kunna ziraran lita'tadu aran ma ya huta babu damuwa <laughs> Allah ya ce wala tumsiku kunna kada ku rike su ziraran da cutarwa Allah ya hana mu wuce gona da iri wajen cutar da hakkin iyali kula ga wannan idan kana aikin fatauci ne ko kasuwanci ko zuwa wani ƙauye ba a so ka wuce wata shida ba wata hudu ka zo wajen iyalanka ba saboda haƙuri na iyali yana da iyaka na umar radiyallahu anhu yana amirul mu'minina ɗabi'a sane da kuma tsari ne na leadership nasa leadership style na umar bin al-khattab radiyallahu anhu yakan fita a dare yayi ta yawo anguwa anguwa al-mawsu'a a juz'i na 29 sun kawo wannan fatawa ta sa da kuma abin da sayyidina Umar yake radiyallahu anhu a shafi na 63 cewa sai yana yawo a dare sai rika jin damuwoyin mutane wani lokaci a dare sai da shi kadai rika bin gida gida yana jin menene matsalar talakawa yana daga cikin mafi effective leadership shine zama shugaba yana da hanyar da yake jin complaint din talakawa directly idan ya toshe kansa bai jin complaint talaka directly to a duk mai mulki yana da kim kala biyu akwai bitana saliha akwai bitana fasida bitanatul shari da bitanatul khair annabi ya ce duk mai mulki yana ya samu wannan in bai yi sa'a ba idan na sharri suka fi da alkhairi tasiri a wurinsa to ba zai san menene yake damun talakawa ba to ya sa tsari na leadership shine ba zai yi kullum ba amma duk position na fama da Allah ya baka zama akwai wani time da kake da shi na directly kana jin matsalar talaka ba tare da akwai shamaki ba ya zama ko wani text message ta wani layi ne da za a tura daga lokaci zuwa lokaci ka yi sampling ka duba ko wani email ne da za ka iya hawa ka duba ko a maka printing duka gaba ɗaya ka duba ko wani box ne za a ji a strategic wurare da kai tsaye za a iya ɗauka a kawo ma kai ka sani to shi shine tsarin da na Umar ya bi radiyallahu anhu da har a duniyar da ba ta musulunci ba an amince da in ana maganar leadership da aka yi nasara shugabanci to na na Umar na cikin na gaba a tarihin duniya yana yawo daga lokaci zuwa lokaci yana ziyarta sai je yana wuce a wani gida sai zuwa wata mace a cikin dare tana cewa tana waka tana cewa wallahi laula khashyatallahi wal aya la hurrika hadha sarir jawanibuhu ta ce wallahi ba don tsoron Allah da kunya na kyamata ba wallahi da a daren nan da an samu wani kwarto an girgiza gadon nan da an ɗauko wani kwarto gadon nan da ya shiga uku da an girgiza shi gadon nan da sai ya san akwai mutane a kansa sai na umar hankalin sai dashi ce me ya faru aka ce to ai mijinta ya tafi wajen filin daga lokacin na sai na umar ce aje a kira shi dawo gida aje a dawo da shi bayan an da da shi to kaga ya samu matsala amma ba ta taba faruwa ba a liga cikin sa sai ranar sai rasa waye zai shawarta matansa sun riga sun manyanta in mace ta wuce wani abu ba dole ta gane ba sai kira yassa hafsa iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya hafsa menene tsawon lokacin da mace ke iya zama babu miji ta iya hakuri ita ce subhanallah haba abba kuma baban da kai ka tambaye ni wannan tambaya haba wannan tambaya baba daga gare ka kuma ga yarka haka haba subhanallah baba sai na umar ce ai tambaya nake miki saboda ina ga ke ya dace da tambaya wata matsala ce ta faru a cikin shugabanci muke neman solution mafita kuma ke dace ayi saboda tana da jini a jika ita ya ce ta yi tunani sai ta ce to daga wata hudu ya zama ya dawo in yayi tsawo zuwa wata biyar ya zama wata ɗayan ya kamo hanyar dawowa ne in ya zo gida ya huta sai da mota wata ɗaya na komawa ne sai ta fara bayani daga nan sai sa ka'idan duk magidanci kada ya wuce wata hudu a filin daga wannan ya sa a ka'ida ko filin yaki ake a yau idan ka ajiye soja ko jami'in tsaro more than wata hudu to ka sa shi a matsala iyalansa suna cikin bakin ciki da damuwa shi yana ciki bare a kai soja filin daga babu iyali ya shekara ɗaya ko shekara biyu yana zaune ba body no be wood ko shi jiki ba ice ba ne ba ice ba ne shi sa wasu al'amura in ba a ji tsarin addini an duba responsibility mutane ba sai a shiga cikin haƙƙin wasu a cutar da su shi sa a ƙa'idan musulunci ba ka raba mutum da iyalansa duk tsanani ya wuce wata shida sai dai inda mai sai da yardar su a ƙa'ida ya wuce wata shida da sai a ce a ji a binciki iyalan sojoji wace ce za ta ba mu alfarmar mijin ya wuce wata shida duk wanda ta ce oke babu damuwa na kara mar zuwa shekara daya in ya zauna a can ba damuwa an ta ce a'a ya dawo to kuma dole ya dawo shi yasa ka'ida idan ka ɗauki mutum aiki dole sai ka damu da halin da shi yake ciki to wannan daga lokacin sai na umar sai ya doka duk wanda muka tora kar ya kuskure ya wuce wata hudu in ba haka ba sai da izinin iyali idan mijin ya wuce wata shida sai aka ce ya dawo sai ya ce a shi ba zai dawo ba me za a yi sai a kai wa alkali auren sai ya bata auren duba al-mawsu'a al na 26 shafi na 63 alkali a wani wuri ma aka ce an haramtar masa da ya ba da beli kawai sai dai bata auren wallahu ta'ala a'lam so da ka magidanta da ake barin iyalai a yi tafiya sai a kiyaye Dalibai da ake tafiya makaranta a aji iyalai a gida inda ba kun yi yarjejeniya ta daga maka kafa ta ce Allah ya bada sa a yi karatu lafiya ban ta ce sai ka dawo to dole ka dawo ya za ka yi ka dawo wallahu alam amma sai ka dawo wannan ne abin da shari'a ta yi sai ka nemi kai ta mata badanci ta yadda in ba ta yadda ba kuma za a sa ta a wani hali kaga matsalar mace ɗaya sa ina Umar ya zo da wani policy shine aka canja gaba ɗaya tsarin tura sojoji yaki saboda ya ji wata mace ɗaya a gari ta yi complain Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa malam imani muna amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce don Allah malam menene matsayin aiki da aswaki da kuma makilin da azumi wannan fatawa shekul islam rahmatullahi a cikin fatawar kubura juz'i na biyu shafi na 474 ya amsa tambaya din da cewa ya halatta mutum ya rike asuwaki ko abin da ya kama da shi ya goge bakinsa a azumi idan har ya tabbatar da cewa abin ba zai shiga cikin makogwaransa ba idan zai shiga makogwaransa a wannan hali kuma bai halatta ba amma in ba zai shiga ba to ya halatta tare da cewa ya kawo kauli na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai a cikin shi juzubi na hudu shafiyar 475 da cewa imamu ahmad rahimahullah yake kuma aiki da aswaki ko kuma toothpaste ana azumi idan ya zama bayan zawali ne bayan azahar ta wuce a fahimtar imamu ahmad rahimahullah makruhi ne makaruhi a dalilin sa bai faɗi dalili bai sa wasu malamai ba su ɗauki fatawar ba amma abin da ya bayyana wallahu ta'ala alam na fatawarsa shine bayan azahar a lokacin bakinka yake fara hamami na azumi kuma a hadithi a sunna ta tabbatar da hamamin da ke fita bakin mai azumi daɗinsa da ɗanɗanansa da darajarsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi turaren almiski ga hadithin a cikin sayihul jami hadithi 238 cewa la khulufu famis cewa atyabu inda Allah min rihil misk hamamin da ke fita a bakin mai azumi ƙanshinsa a wurin Allah subhanahu wata'ala ya fi ƙanshin turaren almiski da wannan malamai suka yi fatawa cewa ya halatta a yi aiki da shi amma shi yana ga bayan azahar sai a haƙura so a bayan azahar kana iya haƙura da shi shek bin bas allah cikin majmu'ul ulfata nasa juz'i na 15 shafi sittin. yana cewa ya halatta ka yi amma kada ya wuce in kuma ba ka son kora wannan hamamin to sai ka rika asuwaki a aukat masu daraja kamar inda ikama a sunna za ka yi asuwaki lokacin ikama za ka yi asuwaki lokacin da ka farka a bacci za ka yi asuwaki misali lokacin alwala ya ce lokacin da suna ta tabbatar da asuwaki sai ka yi sauran lokaci sai ka haƙura saboda amanin bakinka nan iya da daraja a wurin allah subhanahu wa ta'ala so wannan shi ne fatawa ta malamai ina ga sai mu haƙura a nan ko saboda lokaci ko to sai kuma zuwa gobe allah kai wallahu ta'ala alam aramma bismillah jiya mun tsaya a cikin suratul baqara yau za mu tashi darasi na uku a cikin sura ta biyu kuma muna uku ga ramadan hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in insha Allah aya ta nau za mu tashi kenan aya ta dari da saba'in da hudu da dari da saba'in da hudu haka ne bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد innal ladina lalle ne waɗanda yaktumuna suke boye ma anzalallahu abinda Allah ya saukar mina kitabi na wahayi a cikin littafinsa qur'ani ko a taura ko injila wa na bihi samanin kalila suna sayan wani kawar duniya kaɗan da shi ula'ika masu wannan siffa ma ya akuluna ba sa cin komai fi butunikim a cikinsu illan nar sai wuta wala kalli Allah Allah ba zai musu magana ba yawmal qiyama gobe kiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba kuma suna da azabun azaba alimun mai raɗaɗi ni da ku Allah ya kare mu jiya mun yi magana a kan rabin aya din babu laifi yau mu waiwaya kaɗan sai mu kammala rabin ta mu shiga aya ta gaba insha Allah innal ladina lalle ne waɗanda yaktumuna suke boye ma abun da Allah ya boyar ya saukar daga cikin wanda suka shahara su ne al-yahudu sun waye gari sun boye siffar zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karanta cikin at-taura cewa zai zo gashi nan a deuteronomy 18:18 sun yi imani da haka da allah ta'ala ya kawo shi sai suka goge wani wuri sai suka boye suka ƙi bayyanawa in muka ɗauka lil ahadi ne a kansu ya kare in mu ɗauka aldin nan lil jinsi ne ya shafi dukkan takardun da allah ya saukar ala ayi halin al'ibura bi umumin lafzi la bi khususis sabab a ka'ida ana duba lafazi abin da ya ɗauka ne ba iya sababin saukansa ba zaka wanda ya koye ilimi a cikin qur'ani da aka bashi ya shiga ciki zaka wajibi ne masu karantarwa su karantar da addini kuma jiya na yi magana mu gode wa Allah ta'ala a Najeriya ana karantar da mu akwai kasashen da na larabawa ne da yaransu aka saukar da qur'ani da amma in ka je ba su da abin da ya kama da addini a wannan ramadan da ake cike ka samu ma inda za ka ji an ce allah ya ce aiki ne amma mu a najeriya wa'azin ba yawa ne musamman a birane ba wai kaɗan yi ba ya ma yawa ne ya dace a yi riguletin ɗinsa a gaida za a tsara shi amma yawa ya mana to ala ayi halin tunatarwan ayyayi yawa ya fi yayi karanci abin da yasa ya yi yawa shine mu ma akwai misplacement na priority mun bar ƙauyuka da jahilci birane kuma ilimin yayi yawa wannan shine halin da muke ciki a ƙauye ana bukatan ilimi babu amma a birni kuma ilimin yayi yawa yawan ya sa a rahasa ta yawa ya zama na musu yau fatawar addini da wanda ya karanta da wanda bai karanta ba da wanda ya sai da wanda bai ne kowa malami ne ka ja hadisi mutum ya zauna ce maka la'ifi ne kuma tun da yake bai taba ji ba a ja aya ya ce shi wallahi ba gaskiya ba ne, kuma a ƙur'ani shi kwata kwata Fana, saddaka wala Sallah, babu aya shi summun bukumun umyum ne idan ana karanta ba ya fahimtar komai ala'ayi halin mu abin da muke bukata a yanzu tunatarwa ya isa aiki muke bukata mu gane babu da ni'imar da ya kai addinin musulunci sai mu tashi tsayi ka mu yi aiki da abin da Allah subhanahu ta'ala ya karantar da mu don haka su yaktumuna ma anzalallahu abin da Allah ya saukar minar kitabi na littafi akan manzanninsa kamar da ya bayyana a cikin suratul hadid aya ta 25 wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba kaga alkitab din an saukar akan manzanni ne wa yashtaruna bihi thamanan qalila kuma yashtaruna suna wato kaman saya da shi wani kawa na duniya sai aka yake da yashtaruna kalmar ikhtaru ne sun zaɓi duniya akan lahira suna ga duniyar ta fi musu lahira laifi guda biyu laifin farko shine kitmanul ilm na biyu kuma ba kawai ɓoye ilimin ba sun sayi duniya suka zaɓi duniya akan lahira shine wa na bihi samanan kalila sun yi laifi guda biyu na farko tumuna na biyu wa mu rike wannan laifi guda biyu na farko ɓoye ilimi na biyu fifita duniya akan lahira akwai kasashen da fatawa biya ake yi a yanzu haka akwai a duniya ba na son kiran sunayen saboda kare zama batanci ga mutanen kware da ke can ni na san kasashen da a yanzu idan mutum zai fatawa sai ya biya in za a mar fatawa sai ya biya ake yi sai ka zauna tukunan ka biya a yi haka ake fatawa amma mu a yanzu wa yake biya ga fatawan ma baka sai aka sai fili a rediyo ba wani ke ta biya a ce filin fatawa ka zauna ka tura tambaya kuma amsa maka ka tafi wajen tafsiri kai tambaya amsa maka amma akwai wuraren da sai ka biya kuɗi a maka wannan muka ce amma a nan idan liman iya da bukatan taimako sai aka tallafa masa da gidan zama aka ɗauki nauyin iyalansa a nan bai zama waye shi taruna bai sama nan kalila ba don mun hana shi aikinsa muka shagaltar da shi da limanci sai muka ɗauki nauyinsu a nan daidai ne a shari'a mun ɗauko wani mai tafsiri daga wani gari bai da ƙarfin hali da zai riƙe kansa za mu ce mana tafsiri a kaduna daga waje kaza ko a kano ko ma mu kawo shi nan abuja ya dace mu ɗauki nauyinsa idan bai da hali in yana da halin riƙe kansa ya haƙura kada ya karɓi komai ya yi don allah shi ya fi daraja idan bai da halin ya cikin kunci mu kuma mu kyautata masa don ya samu nutsuwa ya karantar da mu addini wannan kuma abun yabo ne in ka ga limaman da suke harami suna da allowances idan ka baka allowance din wani na kwana ya ishe ka na shekara guda da kai da iyalanka kuma in ka zauna an unguwar kun kawai sarka ce honorable honorable for life saboda ka ta canja kuma na kwana ɗaya ne so nan bai zama laifi ba mutum yana da phd a qur'ani yana karantarwa a jami'a ana bashi albashi bai shiga cikin wayar sharu da biki nan kalila ba don mun shagaltar da shi da wani aiki ne amma kaddara kuma sai muka samu malami sai muka ce me fatawar kaza sai ya ce kaza din nan haramun ne sai muka ce yawwa za mu baka dubu ɗari biyar sai ka mana fatawar ka ce haramun din ne don jama'a su je a nan ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba ya shiga ciki wanda ya fi shi hatsari kuma shi ne ya ce haram ne to muna so ka halattar za mu biya ka sai ya ce to bismillah wannan kuma hatsarin ya fi muni idan za a ɗauki nauyin ba wai sai an san fatawa da za ka yi ba a'a za ka ɗauki filin fatawa ka zo gari ka yi amma ba mu san halal ko haram za ka ce ba idan ya zo shi yake da yanci abin da ya fahimta ya gaya muku amma a yi yarjejeniya halal ne e eh, yawwa daman halal muke ne ba to za mu biya to a nan shiga matsala sai dai a ɗauki nauyinsa ba amma san mai zai faɗa ba bai damuwar ka ba ne ku da shine ya gaya muku gaskiya gaskiyar nan ko ta dace da abin da kuke so ko ba ta dace ba ko bai dame ku ba damuwar ku a faɗi gaskiya sannan shi kuma a wajen faɗan gaskiyar sai gane yayi ake faɗa saboda ita kanta da'awa sai an yi training din mutane mutane fa sun ɗauka ita da'awa yadda ka san shan ruwa ne ba haka bane da'awa tana buƙatar training fiye da ake training din soja da zai je filin yaki in ka samu gogaggen mai da'awa wallahi alazim training da yake sai ya fi na jami'in tsaro da ya kai kololuwa a filinsa na aiki sai ya fi consultant a likitanci saboda ita fatawa tana da alaka da halattarwa da haramtarwa ne kalma ɗaya sai ta kai mutum aljanna ko wuta akwai abin da ya kai wannan hatsari ibn al-qayyim rahimahullah littafi ya ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ilmantar da masu sanya hannu al-muwaqqi'ina sune masu yin signing wato masu fatawa suna sanya hannu signature ne on behalf of Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ya kai wannan to shi sa fatawa sai an karantar da ita a fatawa akwai abin da ake magana akwai wanda ba a yi a fatawa akwai abin da ake bayyana akwai wanda ba a bayyanawa a fatawa akwai wanda ake a fili akwai wanda ba a yi a fatawa sai akwai kalmomin da ake zaba a yi magana so wannan duk ana karanta su a cikin takaddu ne je ka karanta hikimatul da'i ilal islam na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayh karanta muqaddima ta majmu'ul fatawa ta Sheikh Islam rahmatullahi alayh ga yadda ake fatawa karanta shurudul fatawa cikin al-muhalla na Ibnu Hazm rahmatullahi alayh amma yanzu wani bai sani ba sai ya dauka ita fatawar da ka ake yi sai zauna babu aya babu hadisi fala saddaka wala salla kuma summun bukumun umyum sai ce akar ah, kalla muna so a mana fatawa a kan kaza a kuma wuri kaza ai mai fatawa ba a gaya masa yaushe zai yi shi ya san maslaha da mafsada da kai baka sani ba ka'ida idan mai fatawa zai fatawa zai duba me zai fada kuma ba wai ita fatawa ana so ka fada ne ka sauke nauyi kadai ba sai ka duba wasu hanya ne in an yi magana za ta yi tasiri to duk hanyar da ka san yin magana zai tasiri to wajibi ka bi wannan hanyar ka yi magana matukar ita hanyar ko ba da saba wa Allah ba so akwai hanyar da kuma in ka bi ta saba wa Allah akwai hanyar da in ka bi ta ka saba wa manhajin da musulunci ya dora na sahabbai ka je ka duba manhajin da a wayar da imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi karanta in za ka yi fatawa ga talakawa musulmai daban da wanda suke talaka ba musulmai ba idan za ka yi fatawa ga mai mulki musulmi ba ɗaya ne ga wanda yake bai da mulki musulmi ba duk wannan akwai matakai suna rubuta a cikin takardu kuma kowanne akwai nassi da aka dauka aka gina da shi to yasa ita fatawa ba wai da ka ake yadda ake shan ruwa ba yanzu aka samu likita consultant da asibiti gaji kana ba shawari ai ba zai ka ba shawari akan yayi yi ba saboda ya san baka karanta ba hmm. to amma harkar addini ta zama mai araha sai ka samu mutum a local government a kauye a rediyo yake ji ya ɗauki mashin yana a caba ya ɗauki fasinja ya ɗauki wani daga stadium ya kai shi kasuwa daga kasuwa ya kai wani mami market daga mami market ya ɗauki wani ya kai shi makaranta daga makaranta ya ɗauki wani ya kai shi wata islamiyya daga islamiyya ya ɗauki wani ya kai shi gona daga gona ya ɗauki wani ya kai shi filin dambe daga filin dambe ya ɗauki wani ya kai shi gida ya dawo ya kwanta ya yi bacci ya farka da safe karfe goma ya fita bakin hanya ya ci ɗan waken 750 ya kibiya a karanta hadisi ya ce da i hadisi Allah ya rufa mana asiri so shi shi fatawa da ilimi ake yin ta usulubin da shi ma da ilimi ake ba da zafin kai ba Allah ta'ala ya taimake mu ula'ika masu wannan siffa wa yakwa na'am wa yashtaruna bihi samanan qalila suna sayan duniya da wannan Allah ta'ala game ce mai ula'ika ma ya akuluna waɗannan ba sa cin komai ula'ika almusharu ilayhim su ne wanda ya tumuna wa yashtaruna masu koyewa da sayarwa sai Allah ya ce ula'ika masu irin wannan siffa da aka bayyana mana ma ya akuluna ba sa cin komai fi butunihim a cikinsu kalmar batsanun shine mufradi butun shine jam'i na ciki me jam'in ciki da hausa kaga shine wahalan yare daga wani yare a ramma ba zazzagi ne a zazzaganci kuna da fasaransa a ramma akwai ta ji a ramma ya ɗauki fasar da jina yi da ƙarfi da zuwa cikuna akwai basakwace amma basakwace basakwace ba basakwace ba abuje ba na'am na'am cik cikana cikana cikanna cikanna haka ne cikanna to ni dai nace cikuna amma an fahimce na ko jam'in ciki to suna ci a cikin cikinsu ma ya akuluna ba sa cin komai illar na sai wuta lokacin da suke cin abincin wuta suke ci a an yi aiki da ka'idar balaga ne itlaqul musabbab wa yuradu bihi sabab an kera abin da aka sabbaba ana nufin sababin da shi wato abin da suka ci na kuɗi na aramun dalilin sai da fatawa ba don Allah ba to wannan kuɗin Shi ne sababin kawo musabbab musabbab ne wuta a lahira to sai aka yi talaƙin tun a duniya suna cin daɗi amma ana gaya musu a lahira wuta suke ci shi yasa idan Allah ya taimaki mutum mai addini ya raba karantar da addini ɗinsa da hanyar cin abincinsa to ya fi masa sauki wannan ko ba zai iya yiwa ba sai mu da muke da dama almajirai mun taimaka wa malamanmu ba dama malami ya zama mai taimako daga sai an taimake shi malami iya karantarwa a gari babban malami ne wanda suke amfanuwa sai mu ce muna son malam ya zama dan kasuwa Wani in ka cire zakka wane cire zakka mu yi kokari ko zakkar mu hada a sama wa malam shago ya zama dan kasuwa ya zama yadda ake zai yi kasuwancin sa ya zo masallaci ya karantar da mu ya mana limanci in wani investment ake ayi wa akar makalla hannun jari a taimake shi yayi wannan in wata sana'a yake a taimaka masa mun tashi a tsangaya muna zuwa aikin gayya gonar malam in aka yi clashin tsakanin gonar iyayenmu da gonar malamanmu wallahi gonar malamanmu muke zuwa noma kuma wannan tun ban shiga primary school ba nake zuwa gonar malami na a tsangaya muke noma kuma mu je din mu dawo mu yi godiya da malam ya tura mu gona kuma muna jin daɗi gonar muka je tun muna zuwa sai an kula da mu a hanya amma za mu je gonar mu yi aiki muna kuma ga maciji ya gan mu mu gan shi kuma mu dawo a dora mana karatu a Kur'ani ba amma koya mana tafsirin ba amma mu haka ya mana so shi sa in muna da dama da shekantar da addini a musu gata a mai da su su zama masu cin gashin kansu ba daidai ba ne mu ba akar makalla limanci kadai yake ba yi da wani aiki a duniya in Allah ya jarrabe shi bai ko ta sana'a ba mu kar mu bar shi a haka yadda yake taimaka mana dan mu shiga aljanna shi kuma mu taimake shi wajen tsayawa da kafarsa don ya taimaka mana shiga aljanna ina magana a kan haƙƙin ƴan uwana almajirai mu Allah ya jarabe mu tun da muka dace ba mu taba zama ba ma wata sana'a ba akwai ɗan abin da muke yi mun yi sana'a mun yi kasuwanci mun yi telanci mun yi saya da sayarwa mun karantar a jami'a kuma ko a jami'ar ba mun karantar da kala Allah rasulun lahi ba ne shekara goma sha shida na karantar a jami'a kwamfuta sai nake karantarwa wannan shine asalin mil ticket din kuma ko a yanzu na buɗe ofishin makanikancin kwamfuta abuja don abinci in allah ya taimaka ko a yanzu na buɗe in dai shago ne da kowa yake buɗewa ko wani consulting firm ba wai alfahari nake ba in sha Allah zan ci tuwo in na bude shagon telanci in sha Allah zan ci tuwo Allah ta'ala ya kara rufa mana asiri don haka ba abin da suke ci illan na wala yukallimuhumullah Allah ya ce ba zai musu magana ba gobe kiyama shin wannan yana koran magana Allah zai musu gaba ɗaya ne ba zai ba ko kuma wata magana ce ba zai iya musu ba a duk ƙur'ani babu inda Allah ta'ala yake magana da ɗan wuta aran ma akwai ayoyi da suke nuna Allah ya magana da ɗan wuta ko inda za su nemi sauƙin a cire su a wuta Allah ya ce su koma cikin wuta. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون hmm. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون waɗannan ayoyi guda biyu da aran ma ya kawo sun ishe mu hujja cikin suratul mu'minun ɗari da bakwai zuwa ɗari da 108 'yan wuta da suka zo a wuta za su fito azaba ta yi azaba suka ce qalu rabbana akhrijna minha ya Allah ka cire mu daga wutan nan fa in uduna in mun koma zuwa ga shedancin da suka yi a duniya fa inna zalimun mun zama azzalimi Allah a da mu duniya za mu gyara rayuwar sai Allah ya ce qalakhsu fiha ku shiga ciki wala tukallimu kar ku kara magana sai a kora su wutar da yace qalakhsa ufiha Allah ya magana ko bai ba yayi da wuta malamai suka ce anan da aka ce fala yukallimuhumullah shine Allah ba zai musu magana mai dadi ba kalamun riba magana za su dan ji daɗi ba za a musu ba za a musu magana ce ta walaganci ya Allah cire su ya Allah ba za mu kara lalaciya ba ba za su yi kaza ba sai Allah ce ihsa'u fiha wala tukallimu ku shiga ciki ku koma ba ku kun shiru karku ƙara magana to kaga an musu magana amma maganar ba ta rage komai ba sai dai ta kara to da haka da aka ce wala yukallimukumullah ba wai dukkan magana ce Allah baya musu ba yana yi sai dai baya musu magana ta yadda ko mai dadi yan aljanna ne suke jin magana mai dadi ni da ku Allah ta'ala ya sabu a cikin su don haka kaga azaba biyu kenan wanda suka yi laifin yaktumuna ma anzalallah suka boye abin da Allah ya saukar wa da bihi samanan kalila suka sayi duniya da shi azabar farko na shine ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar abinda suka ci ya zama wuta ne na biyu wala yukallimuhum Allah Allah baya musu magana ta yadda amma zai musu magana ta kora su wuta na uku wala yuzakkihim Allah baya tsarkake su tsarkakewa shine ay la yusni alaihim dukkan abin da yake na yabo Allah ta'ala baya yi akan yan wuta ba za a yabe su ba wanda suka yi laifi biyu yaktumuna na biyu wa yashtaruna sannan na ƙarshe ya ce walakum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi guda nawa kenan azaba guda hudu na farko suna cin wuta na biyu Allah ba zai musu magana ba na uku ba zai tsarkake su ba baya yabo a kansu na hudu suna da azaba mai raɗaɗi malamai suka ce duka wannan ya haɗu ne akan wanda suka yi laifi biyu na farko ɓoye abin da Allah ya saukar na biyu kuma ba da fatawa don duniya ba don lahira ba to wannan su ne azaba guda hudu amma abin da za mu kara fahimta shi ne guda biyu suna da alaka da yaktumuna ne a cikin azaba hudu guda biyu suna da alaka da yashtaru na bihi samanan kalila ne don laifi biyu ne don haka wanda tumuna amma wala za azabu su bai kai haka ba waɗanda kuma la tumuna wa za azabu su bai kai haka ba shi yasa ma babu laifi ka ɗauka, koma ɗan baya kaɗan, Allah ta'ala ya kawo waɗanda suke ɓoyewa, cewa su azabu su la'anta ne إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك sai kuma waɗanda suke sayan duniya suka fifita duniya a kan lahira su ma Allah ya kira azabarsu a cikin suratu hud ko aya ta 117 zuwa ta 118 من yuridul hayata الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينة زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون to a nan za mu raba laifin guda hudu ne zuwa gida biyu rabi innal ladina yaktumuna azabarsu shine wala yukallimuhumullah wala zakihim rashin musu magana mai daɗi da tsarkake su da Allah ya ne la'anta shine ne an rahmatullah. ita ce ayar da aran mai ya kawo a bakara aya ta 159 innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun 160 yace illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wanda ya kawo 117 har ma da 19 in ka hada suna da alaka a suratu hudu su kuma su ne wa na bihi samanan kalila su kuma azabar su shine ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa na sai kuma walahum azabun alim saboda shi zaki ce man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna kaga shine suke ci a duniya Allah zai ba su abin da suke so wa lahum azabun alim shine a lahira da yace wa hum fiha la yubkhasun sai yace me man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun ulaika alladhina la yuqasun fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun wannan shine walahum azabun alim kaga man kana yuridu alhayata nuwaffi ilayhim a'malahum dinna shine ya akula fi butunihim illa an-nar dan Allah ya ba su abin da suke so aya ta biyun kuma shine wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'maluna don haka innal ladina yaktumuna a cikin azaba hudu a nan ayar na farko da na hudu yana koma kansu wa yashtaruna bihi samanan qalila shine na biyu da na uku yana koma kan wannan ayat ta fito to Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan fitintunu Allah ta'ala ya kare musulmai a duniya musamman wanda Allah ya ba su ilimi daga wadannan fitintunu din na'am أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك ما سئلوا وانت الصفة الذين ودن اشتروا الضلالة سكسي بتا بالهدى سكباد الشريعة wal azaba bil maghfira kuma suka bada gafara suka karbi azaba Allah ya ce fama asbarahum alan nar in za ka yi mamaki yi mamakin haƙurinsu a wuta ula'ika musharu ilaihim wanda ake nuni gare su nan su ne masu siffa biyu innal ladina yaktumuna ma anzalna al bayyinati ko innal ladina yaktumuna ma anzalallahu al kitabi da kuma wayashtaruna bihi waɗanda suka cika siffa biyun nan sai Allah ya ce alladina waɗanda ishtarawu dalalata bil huda suka dauki shiriya da Allah ya ba su sai suka karbi bata wannan ba'un sunansa ba'ul aw ba'ul aw a wurin malamai na balaga in ta shiga tsakanin ka ba da kaza aka baka kaza shi ake cewa trade by bata ka ba da gishiri a baka manda ba na kiranta ba'u samun wato ba'un ne ta kuɗi ne da gangan Allah ya ba su shiriya suka miƙa shiriyar da take hannunsu sai suka karbi bata ko kuma ka ce Allah ya ba su lahira suka yadda lahira suka ɗauki duniya ko kuma ka ce Allah ta'ala ya ba su imani suka mika imani suka sai bata suka saya kafurci a ran maduba ko cikin suratu ali imran akwai aya إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم شيني الله يتي إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان الكفر شيني الضلالة الإيمان شيني الهدى so Allah ya ba su imani imani shine shari'a an taba samun shari'a bai da imani ba taba samu ba an taba samun kafiri bai cikin bata ba taba ba to shi sa ka'ida waccan aya ta ali imran aya ta 177 ke fassara wannan aya shine cewa Allah ya musu kyauta ta imani shine shirya sai suka hakura da shi suka babi duniya akai shine suka dauki bata Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wal azaba bil maghfira kuma suka zabi azaba akan gafara da Allah subhanahu wata'ala ya basu saboda me saboda sun ɓoye ilimi kuma sun sai da fatawa ita abinda aka bayar ke gaidin me za a faɗa wanda wannan halaka ta tabbata akan wannan aya ta hatsarin ɓoye ilimi akwai sheikh muhammadu aminu shankiti asali ɗan murtaniya ne amma a saudi ya tashi ya karantar a jami'atul islamiyya shine mai mashhurin tafsiri na abwaqul bayan fi zahir qur'ani bil a bayan ƙasa babu wani tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani da ya kai nasa a yanzu saboda Allah ta'ala ya masa baiwa da sarrafa ƙur'ani da fahimtar sirrin ƙur'ani yana karantarwa a jami'ar musulunci kamar shekara 55 zuwa 60 da suka wuce sai aka sa shi invigilation na jarabawa yana kula da ɗalibai suna exam wannan wani ɗalibin da ya karanta yake gaya mini a madina da aka sa shi lokacin shugabar jami'a vice chancellor shine Sheikh Abdul Aziz bin Bas in yaje invigilation in dalibi yana rubuta jaraba sai ya kira shi akar makalla wannan ayar an ce mu yi sharhanta amma ban fahimci ma'anar ta ba me ma'anar baka fahimta ba sai ya zaunar da kai ya ta maka bayani kuma kana rubuta exam aka kai karansa wajen ce a fashi in ya shiga exam yana invigilation aikinsa wuni yake yana gaya ɗalibai amsa shek bin ba zai kira shi ya ce an ce ga ƙara ka daka haka ne ya ce eh haka ne ina fada me dalili ya ce saboda allah ya ce innal ladina yaktumuna ma allah ya ce yana tsoron ya je ya tsaya gaba ga allah allah ya ce ya ɓoye ilimi aka yi aka yi ce gaskiya a masa uzuri akan wannan shi dai ba za a tambaya gaskiya ba za a tambaya bai faɗa ba to akai akai bai yi ba sai shek bin basu rahimahullah ya ce to a cire shi a time table na kula da jarabawa saboda shi ayar yake tsoro ce to kada a akan kacaniyan jarabawan ku da zo kuma filin kiyama Allah ya ce ɗalibi ya tambaye ka ma'anan aya kaza ko hadisi ka sani baka faɗa ba akan jarrabawar duniya ya ce shi abin da yake tsoro kenan to yasa ɗalibai da ana sha'awan a ce shine invigilator don in ya sani in ma bai sani ba zai ce ban lokaci zai nemo amsa ai ba physics ne ko chemistry ba duka tambayar kana Allah ko kana rasulullahi da haka shi yace a a shi ba zai yi ba shi ba zai yi ba to har dai daga karshe Allah ya dauki rayuwarsa bai kara yi invigilation ba ya yi saboda shi dai ba za a tambaya bai fada ba shak muhammad nasir al-albani rahmatullahi alaihi ya taba samun sabani da wasu daga cikin mahukunta a saudiya ya bar kasar ya koma jordan shi yana da wata ya saba da malamai mashhurai a kasar akan matsalatun niqab da wasu matsaloli zai tafi saudi wani lokaci umra ya applying visa sai aka sa sharaɗin za a ba shi visa amma da condition din shine ba zai yi fatawa ba sai ya ce ya amince amma da sharaɗin kada a tambaye shi shine a tabbatar har ya shiga ya umra ba a tambaye shi ba don in an tambaye shi zai yi so abin da ya roƙi hukuma shine a tabbatar har ya shiga ya fita kada a tambaye shi yace ce shi ne sharaɗin farko sharaɗi na biyu kuma kada a yi kuskuren da zai bukaci ya fatawa a gaba gare shi saboda in ya ga kuskuren kuma zai gyara ya taɓa yana tuka mota iya tafiya a ƙasar jordan sai hatsari da motar sai faɗa rami shi sheik muhammad nasiru dinar albani rahimahullah da ya faɗa rami sai wanda suka zo buɗe motar sai wani yana cewa irin ana ya allah ya allah wani yana ya sattar ya sattar to sattar ana jingina ga sunan Allah ne amma wani sunan Allah ya tabbata a sunna na ya sittir yana cikin motar ta matse shi ana kokarin a fasa mota a ciro shi sai je yana ya sattar sai yana cewa wannan hadisin bai inganta ba haza hadisin da'if yana ma sahafi sunna kuwa as-sittir sunan Allah sittir ne a sunna wancan bai inganta ba yana wannan halin amma yana fatawa ba fito da shi ba Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini yace mun je gaida malam bai da lafiya an kai shi asibiti ɗakin da aka kwantar da shi sai zama an manna wani hadisi da ifi a katanga ba zai iya nuna hannunsa yayi bayanin cewa hadisin da ifi bane na kwance ce sai naga iya kallon wurin iya kallo na ya kallo wurin sai yana zubar da hawaye wai ga hadisi da ifi ba zai iya bayanin da ifi bane kuma ana kafa hujja da shi sai abu isa al-huwaini ya kalli hadisin sai ya kira su yace da ifin hadisi ne da aka cire yace sai naga yana murmushi Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ta'ala ya ci gaba da amfana da mu da iliminsu Allah ya ce su masu wannan siffa sun ba da shirya sun karbi bata sannan kuma sun ba da gafara sun karbi azaba Allah ya ce fama asbarahum alanna me kai su a wuta ma fadin sababiya ne ma din nan ana ce mata ma ta'ajjubiyya wato ma ne ta mamaki irin kamar exclamation mark da ake a turanci a ce what an excellent question to wannan dan exclamation mark da ake sawa a yi ɗigo kasansa to shi ne kamar maɗin a larabci fama asbarahum alanna in za ka yi mamaki ka yi mamakinsu what a wonderful question kaga ai ba tambaya ba ne kana irin mamaki ne to wannan ita ce ma a wurin ana ce mata mata ta'ajjubiyya kuma ita ne a matsayin muftada a cikin aya ɗin Allah ya ce in za ka yi mamaki ka yi mamakin haƙurinsu a cikin wuta me yasa aka ce kai hakuri a wuta hakurin su a wuta ibnu usaymin rahimahullah ke cewa annahum yasbiruna wa yatahammaluna la illa yasbiruna wa la yatahammaluna saboda sun samu kansu a wuta suna hakuri suna daukan azabar amma kuma ba su yi hakuri ba kuma ba su dauka ba wato shine abin da bawo su ke cewa wai hakuri ya zama dole ko ya ce ya aka iya da uba mai cin kasa wato wani abu ne da babu yadda ka iya ko ka yi haƙuri ko ba ka yi ba dole ka zauna a wannan halin kuma haƙurin dole ne shi ne fama asbarahum alan na wato in za ka yi mamaki ka yi mamaki malamai suka ce a farko ma Allah ta'ala da kansa yake mamakin haƙurinsu don Allah yana mamaki ayat da ta ce bal bal ajibta wa yaskharun a wata kira'a bal ajibtu wa yaskharuna ne so in ka koma cikin safar aya ta goma sha biyu kenan ajibtun sai zama tu din Allah shine mutakallim ga hadisin Ahmad a juz'i na farko hadisi na sha 11 ajiba rabbuna to kaga wannan duka yake tabbatar da Allah yana waje sai ce fama asbarahum nar wato ina mamakin haƙurinsu shi ne haƙurin dole sai an yi saboda me yasa aka ce dole ayoyi da yawa sun bayyana mana yan wuta ba su iya haƙurin suna roƙon sauƙi amma ba a musu sauƙi ai mun ga inda suke kiran ma mai gadin wuta da cewa me ya ɗauki ransu su mutu ma magaba da ma bismillah Allah gaba ɗaya wana dau ya malikul yaqdi alaina rabbuka qala innakum wannan cikin suratu zukhruf aya ta 77 wanadau suna kira ya maliku ne sunan mala'ika ya maliku liyaqdi alaina rabbuka ka roki Allah mana ya dauki ranmu mu mutu ma mu huta azaba ta yawa yace a anan za ku tabbata dindin dindin din kuma gashi nan ai suna roƙo ma ga wanda suke gadin wutar jahannama a sauwaka musu azaba suna roƙo akwai bismillah وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما, وما دعاء الكافرين إلا في ضلال suratul ghafir aya ta 49 Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannama wanda suke cikin wuta suna roƙon yan jahannama ainihin ga masu gadin jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al'azab ku roƙa mana Allah a mana saukin azabar ko da na kwana ɗaya ne ko kwana ɗaya suke roƙo aya na 50 tace ba za a musu hakurin ba shi sa Allah ya ce fama asbarahum alanna ka samu kanka a halin da a ce ka yi haƙuri ma rahama ne ko ba za a ce ka yi haƙuri ba za a ci gaba da azabar ne sa Allah ya ce fama asbarahum alal nar na'am ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد zalika saboda wannan almusharu ilaihi shine azabar da Allah ya ce fama asbarahum alanda, to zalikan azabar aka duba waccar azabar da aka fada bi anna Allah ta tabbata don Allah nazzala alkitaba bil haqq ya saukar da littafin sa da gaskiya ne shi qur'ani Allah ta'ala da gaskiya ya saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka bismillah وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا wannan cikin suratul isra aya ta 105 Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi daga lauhul mahfuz ila sama'id duniya. Hmm. wa bil haqqi nazal da gaskiya ya sauka alan nabi sallallahu fi khilali 23 sana shine wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wannan na cikin ayoyin da an fasara da Hausa ana rage musu zaki yadda ibn al-qayyim rahimahullah ya fada suna ciki wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma naka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faratnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qur'anu haba duk da bahaushe anan sai ya rage zakin da kake ci 70 shi ƙur'ani a balarabin sai ya fi ɗanɗano sai ku yi haƙuri da abin da muke baku a hausance don haka Allah ya ce mun musu wannan azaba saboda ba ma warwar alkawari a cikin ƙur'ani mun faɗi gaskiya za mu yi azabar kuma sun karya sun ƙetar haddi don haka za musu azaba shine zalika bi an Allah nazzala kitaba bil haqq wa innan ladina naftala fil kitabi wadanda suka yi ta sabanin sarrai a cikin ƙur'ani Allah ya ce lafi shiƙaƙin ba'i suna cikin shiƙaƙ shi ne janibin ba'idin anil haƙ sun yi nisa da gaskiya shi sa Allah ta'ala bai so mu yawaita jidali da jayayya a cikin addini in ana maganan ilimi Allah ya ce annabi ya ce duk jahili ko almajiri da iliminsa bai kai ba haramun ne saka baki a ciki Allah ya ji gan Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yace malamai su rage kace na ce na ilimi a fili kada akai matakin da jahili zai sa baki to yanzu haka ake ciki wani jahilcin yadda ka san dan cultism haka yake amma haka da wannan din shin ana maganar addini zai sa baki to wannan akwai hatsari duk abinda ba ka da ilimi kada ka sa baki a cikin sa in an ce ka bar malaman su yi amma kai bakinka alaikum shi Allah ya ce innal ladhina ikhtalafu fil kitabi wanda suka yi sabani babu dalili sabani yana iya samuwa ba yadda aka iya amma dole a ga yadda za a rike shi a mahanga ta shari'a shi yasa almutanabbi yana cewa wai takhalafa nasu hatta lattifaqa lahu an yi sabani da aka kai matakin da ba ba abin da aka yi ittifaki amma mu a yanzu matsalar sabani shine magana da Sheikh Salman yake yana cewa wai wai hunaka tajahul kabir ala da'iratul muttafaqi alai wa amalin wasi ala da'iratul mukhtalafi fi shine in lam takum ma'i fa anta biddi imma an takuna ma'i mi'a wa imma an takuna biddi sifr shine yace a yanzu muna zamanin da an jahilci abin da aka ittifaki musulmai sun yi tarayya akan rukunan musulunci biyar arkanul iman guda shida qur'ani gaskiya ne annabi muhammad bazo Allah ne kaza kaza sai aka samu sabani karimi akan wannan sabanin sai araba raba kashi an taba raba masallaci akan liman yana wala ballina a sallah badin sai harshen sai bugi kumatun hagu shi kuma wani mamu sai ya leƙa sai ya ce a'a an ce dama ake tabawa liman kuma ba zai iya yin dama ba akan wannan aka raba masallaci kaga matsala ce mai sauki hmm. shi yasa hatta abin da ake cewa wai hadisi ne wai ikhtilafu ummati rahama sabanin al'umma ta rahama ne wannan ba hadisi bane hmm. ba hadisi bane idan ka duba cikin silsilatul ahadith al-dha'ifa wal mawdu'a na shek Albani rahmatullahi alaihi juz'in farko shafi 176 yace babu inda sabani ya zama rahama yace wannan asar da ko isnadi bai da shi hmm. malamai sun yi ta nema a duniya a samu isnadin sa ma ba a gani ba to da bai da isnadi ko da da ne ta ya zama hadisi ba ka maudu'i ne karya ne ma aka ɗauka wajibi ne musulmai su yi ƙoƙarin haɗa kai da haɗa zuciya dukkan wani abu na sabanin ana yi wanda bai karanta ba kada ya shiga malamai kuma su ji tsoron Allah su takaita yin sabani don san rai Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala ala.